kwalliyarki a ina ya gani daga ɗakin shi nake ɗakinsa kika kuma shiga to ni da ɗakin mijina sai an min iyaka Wato bisa aka yi da na kare maka kan sosai na san cewa a yanzu ka da musuwa ba ka da ba gaskiya ne to kuma da ma nutsuwar ka ne ma ta wace to tun da zan ya kwanta ko ya fara kwanciya to na yi shawara da zuciyata zan je kawai kuma Allah da yawan son tafi kuma buri na shi ne idan na je sai mutum tare da ita mahaifiyarka ita mata dawo alhamdulillah gaskiya na ji daɗi ka san ita umma ina ta gaya mata ta yi haƙuri ta dawo gidan nan ta ƙi ita kawai tun abubuwan da suka faru a baya kullum haka take ta gani na su za sake faruwa kuma wannan lokacin wasu abubuwa ne suka hau kaina amma yanzu ka ga ai komai ya riga ya wuce tunda ka ga zaman mu a gidan nan dai baba na san baka ga wata matsala ba ko ba haka ba kuma alhamdulillah ka ga idan a baya ma mata gare ni yanzu ka ga ba mata gare ni ba balantana ma har ta yi tunanin ma za a yi mata wani abu kuma ma ni yanzu hauka nake zan bari wata ya ta sake har ta yi wani abu da zai taɓa mutuncin iyayena kaga abu zai yi ba eh, ina ganin alhamdulillah ba dan wannan dan matsalar ma da ita wannan ba, uwar ta zo miki ta fama wannan firitirin ba kaga da duk bayan kwana biyu fa sai ya je je Allah so umma amma dai ta kito amma yanzu alhamdulillah tunda kai ne kuma kun daidaito ta to kaga yanzu shikenan sai mu kintsa mu jira da wata kuma ya kan insha Allah haka ne sai ka san ce idan mace ya sare ka in ga gatsin ma to ba ko dai wannan ai Allah mutum abin da ya faru baya ai dan adam kullum fatansa in dai ya bai faru baya in dai in dai wahala shi ai ba ba san ta dawo to insha Allah ba komai amin ya Allah mutanen bara. Ko kuma kai mutanen bara ba? Aini kai yaushe rabon da in ganka a cikin ido na. Ko baki ganni ba dai ai muna waya kina jin halin da nake ciki kuma kin san inda na tafi. To wai ma tsaya wannan cakewar da kin ta me? To banda abinci na shiga gadan-gadan ai gara in jira daga nan da su ko? Kai kai ba bako bane a cikin gidan nan kuma daga kallon ka na san gurin abokin ka ka zo. A'a kar ki katse min hanzari duka biyu ba zai faru ba dole sai dai in gurin abokin ka zo ka fake da ni ko guri na ka zo ka fake da shi ni na ma fi ganin gurin sa kawai ka zo to ai misali zan iya jifan tsuntsu biyu da dutse ɗaya ko kuma ina ta kiran wayar shi ne ma shi shiru na kasa kama shi ban sanya aka ba ina shigowa kuma da na ga motar shi a nan, sai na dan samu nutsuwa na san dai yana ciki ai yanzu ya tsaro wani hali haka kawai sai mu neme shi a gidan nan mu rasa kuma mu fito mu ga motarsa fita yake ba mota ba mu san dalili ba to Allah ya sa da yana nan to ina ganin baba ai kawai tunda dai da fita za kai ni ma kuma da ba gashi zan fita kawai bari in fasa zuwa can din kawai na fara kai ka in ya so na da ne uzuri ai ni kaka da mu ai abu kuma gidan ba kowa ga yara masu masu kawai dai ka je shi ka dawo nan zuwa ma gari ya sanyi ai ba ga gawa nake yi ba kuma yanzu ba ba a wahalar mutum zai sai na san tare su haka nan kuma ka sai ta zainabu za ta yi aiki fa kaga zama na ma ya zama ma dole har sai ta dawo kuma ka sai yanzu dama ita wannan yarinya da suke ci wani lamarin bincike yanzu har yanzu sun ce da suna kama eh, bincike kaga an samu kuma aka ne aka sai Allah zai kiyaye kaga yan sai mace tafka kata koma baya ko ce ta ta warware to gudun hakan ina gidan insha Allah har sai ta yi ta dawo ko kuma in kai ka dawo dan cikin kudu da ya dawo ka ga gidan ya zama dai ba ba da ba akwai security ba kuma insha Allah insha Allah to Allah ya samu dace saboda mun yi magana da shi za mu je akwai wani mutumi na likita ne ƙwararre ya ƙware wajen sanin abin da ya shafi ɓangaren ƙwaƙwalwa za mu je da shi akan magana wannan bayar Allah? To gaskiya na ji daɗi sosai ni ma abin ya mun bi kamar irin na kan. Na ji daɗin ganin ka kuma na ji daɗin labarin likitan ƙwaƙwalwar Allah ya sa a dace. Ina tausayin ta sosai wallahi. To ke ma yanzu kin ga kin haɗa biyu. Amma sai ce baba ina ganin tuwa to bari in dauko wannan kuma eh, to shikenan sai dai na dawo din kawai shikenan To bari in kira shi dama ina san gunsa ka zo gashi nan ka faɗa da kanka. A'a, da ka sauko. Dama Usama ne ya zo muna tare muke ta zancen ka da shi yana so za ku yi magana ya ce ya ga motar ka nake ce masa yanzu kana iya amawa mota sai ce in duba in kana nan wani kira masa. eh dama ciki zan shiga gurin ki zamu bangaren kuma sa zan magana ya na kama kofa na jita ga gani me ya faru ni na rufe to me yasa zaki rufe kawai saboda zaki je zance saboda kawai saurayi ya zo gurin ki sai ki rufe kofa ya Allah ka san matsalar da ake samu da wannan baiwar Allah ba shi yasa na zaɓi rufe ta saboda neman mafita yanzu idan na tafi gurin sa ta haura sama gurin ka nan ma ka zo tana jiki ki girbe ta sai ka cikin kin aje dabba me haka ke zo nan da Allah zo zo nan zo ne magana zo yo zainabu kashe di zan miki wannan tsarin da kika ɗauka bai min ba ban ji kuma daɗin abin da kika yi ba wani wani irin al'amari ne barayi ne a gidan da za a dinga kulle kofa ni ba na son haka shi dan adam yana da kima da daraja bai kamata a ce a dinga yi wa mutum a dinga treating ɗinsa kamar wani dabba ba ha ta yaya zaki dinga irin haka tsakani da Allah yaya duk wannan abin da nake fa domin kan nake yi sabida kai nake yi sabida kaga haka abubuwa su kai ta faruwa ta hauro sama ta so mata yi wani abu shi yasa in zan fita sai in rufe ta sabida ba ta da halin fita kaga a gurin ka kuma ban yi laifi ba ni ba na so ne ta shiga ɗakin ka sabida ka san hankalinta gaba ɗaya a ɗakin ka yake yanzu tana fitowa ni ina can a waje shi kuma sai ta hauro saman nan cikin ɗakin ka ta zo kuma ban san abin da zai faru ba shi yasa na rufe amma a haka ɗin ma ban tsira ba to ina ruwanki ɗakin ki ta shiga ko ɗakina? kuma yanzu gani kike tashi ga ɗakin ai bai kamata ba amma fa ka san kowane tashin hankali ake samu akan dalilin shigan ta ɗaki ne koyaushe magana iri ɗaya shi yasa nake ƙoƙarin kiyayewa ka da kuma daga nan za su kwata kenan ah, Yau kuma malam sama kuma kama makale daga shan kaɗaya. eh Eh? Mutumin nake dan jira. Eh, a yana nan. Yanzu na kaga da tare mai fa muka ko da kafa bene na jin tuwa sai ki zai kuma da kuna abu. sai kuma sama. Eh ai da na ma yi wa Zainab magana na ce ta faɗa masa na ƙara su. To kwarai ko shi kenan kuwa. Da yake dama mun yi da shi. Akwai wani likita mutumi na irin masani ne akan abin da ya shafi al'amuran kwakwalwa da dai ɗabi'a ta ɗan adam. Mm. to mun yi da shi za mu je a kan matsalar dai ita wannan yariyar da ake ta fama lalle a sanya za a tsara shawakin al'amura ba ko wannan mm. to madalla malam sama da na ai shi fa lamarin wannan matar ko sai fa ta yi tsaye kuma wannan abin da kake gani sai kowa sa hannu ba aiki ne mutum ɗaya ba kuma jihadi ne aka ce dan adam ya shiga wata uba to ka taimaka ya samu ya zama shi ma ya samu kansa ya ka taimake shi ka yi jihadi Allah ya datar da mu duka magana da ke da ni da na san duk an sami irin waɗannan matsalolin hausa na cewa bako ba san halinka ba lokacin da ta zo gidan nan baka san wace ce ita ba don haka dole akwai ɗar da ta tsantsan. amma bisa shawarwari na iyaye da abokanai da jami'an tsaro da likitoci duk sun tabbatar da cewar babu wani gagarumin tashin hankali dangane da ita wannan yarinya kuma abin da take yi ba wai hauka ba ne alamu sun nuna cewa akwai wani abu dai da yake tsakankani kuma na ji na gamsu da cewar ya kamata ni ma na bada gudunmata a matsayina na musulmi a kula da yarinyar nan a bata abin da ya kamata amma tsakani da Allah yanzu ta farka daga bacci kaddara bacci take ta zo ta tarar kin garkame ta a cikin daki ya yake tsammanin al'amarin zai kasance kin ga abu ba zai daɗi ba so da ka ba shi da fa'ida ka kuntata dan adam wanda ya zo karkashin ka ya zo ya muru wani abu ya kamata ka ba shi dama ya sake ya samu shi ma sarari misali bar Allah na hikima ce ta Allah ta kaɗo ta kata cikin gidan nan yau ga ta tana cikin gidan tana tana rayuwa da daɗi ba daɗi yau kwana nawa muna tare da yarinyar nan an riga an saba da ita ba abin da ba a gaya min ba da haka na na saki ina addu'a kafin kwanta bacci ina tashi daga bacci ina yin addu'a ina da ne babu wani abu da zai kawo mana matsala da haka ni ban ji daɗi ba kin sa na ji ina ta murɗa murɗa kamar abin nan abin da ya sa mace na ɗan murɗa kofar hankali sauransu ban san a ce misali Eh, ka yi murda kofa ta yi ƙara baka san halin da mutum yake ciki ba in na huɗa dama zan yi sallama da jimi ake ciki kuma kawai sai ji abu a gaggame ba na so a dinga yanzu kenan ka amince ko ina in bar shi a buɗe kuma duk inda ta shiga ba za a ga laifina ba eh, buɗe ta ko ni yanzu da kika gani ai na daina kullewa yanzu ba ka shi ba ko murda maka maka shigo na daina rufe kofa a cikin gidan nan muna nan eh, saboda haka in kika ga an rufe kofa gaba ki to sai da idan dukkan mu ba kowa a cikin gida amma a bar kowa ya saka ta wala wani yare ya saki matsala wallahi har tausaya mata nake yi karsa da ta sa da da da mata san me take yi ai da dadi ita mata ne ba to ka gani nan kullum na fito nan ba da sama ba abu da ke damu ka ga hatsin nan an yi mun daidai sai in zo in samu yan mintuna kaɗan ina ɗan jujuya nan har zai in ciro nan haka nan nake nake kiwa <laughs> wala jikin na yi to abin da ke wannan guwa kaga bana gudu ba farko zai mai nisa ba amma da iya tana ɗan ta ni da daga sa haka sai dan jiya kuma ya shi na eh gaskiya duk da hakan dai dama abu ne mai kyau mm. likitoci suna bayani yana da kyau a ce dan adam akalla yana dan shan hantsin amma kar ya wuce kamar na minti talatin saboda in ya yawa kuma musamman kaga rana yanzu yadda ta take eh. kuma zai iya illata jiki sai a ɗan rinka ɗan kiyaye eh to ne kawai ba da wata ka'ida amma fito kawai ɗan huta ɗin kawai haka nan ba

akwai addu'o'i da kuma zai iya faruwa me amfanin babban gida in ka ji nan bai maka ba ka fita daga nan ka tsallaka can yarinyar nan kwanan mu nawa da ita a gidan nan wani abu ya taɓa yi da ba a ji sa ba sai ita da aka muna nawa fata na ma Allah subhanahu wataala ya yafe min ma irin abubuwan da na bisa kuskure da na rika yi mata na kuntatawa kai hakuri yawa don haka ni ban ji daɗi ba magana ta gaskiya a kiyaye a buɗe ta yawa gaskiya ba kai din na daban ne Allah mutu ran shi kenan kuwa gaskiya rawar kai din nan daban ne ai yanzu ba zan fara mu ne ai malam sama eh. tun daga koshiya mutum ya kamata motsa jiki eh. muhimmancinsa. sa haka girma kana yi yanzu kaga inda ba na yi din idan hmm. ina ka da yanzu da matsala fa haka nake yi ko bai gobe san goje ko ma sai huta biyu na insha Allah kuma gajiya ba zai gajiya wani cewa ba Allah ka buge masa wato gaskiya baba kai din na daban ne ne a ah, mai girma amma haka ne kuma yanzu kuna fuskanci ma gaba ɗaya gidan kwana biyu da alama dai an ɗan samu nutsuwa an samu aminci na ga komai ya canza eh a gidan ba eh, ai malam sama da ma a ce ka gani wani abin ya ka gani da idanka ko kuma ka ji ba akwai ɗin ga maka ba mm. da kai da zaka za ka zaka bar shi da shi ba komai ya zama nuna gidan nan yanzu mutumin wallahi in ka suna hira da 'yan uwarsa kai ka shi gidan ma gaba ba ba ma ta wata matsala ba tabbata cikin gaba kawai ya samu nutsuwa wallahi kuma ka san in ya nutsu ni ma haka irin sai shi ni ma na ya bashi a cikin sai yanzu wallahi alhamdulillah ka ya ya samu zuwa <laughs> masha Allah kware kware ai haka ake fata Allah ya karo aminci ya shi ma dai ban sanya akai ba har yanzu bai fito ba eh, ka san shi bai da matsala yanzu za shi hmm. ai inda shi inda lokaci ne ina da agogo wala ko bai da kodawa ma fitowa zai yi inda lokaci ne hmm. bai da matsala Allah sarki ai yana kimanta lokaci ai baya san ai dan adam hmm. a inda ya ka tsare alƙawari kenan fa shi ne alƙawari in dai ka san kana da wani lokaci da aka baka to kai kwari ka cika ki ka yi a lokacin na ji haushi gaskiya in kin fito ki fito tunda na ga miki ni na daina rufe kofata yawa to me ya sauya wannan abin lokaci ɗaya inda yake gaba da ita yana cewa ukure ta yi kuma

me yake faruwa ne haka ka shiga kai bulin bukui abinka ba wani ruwanka da bulin bukui na osama ba fa guri na ka zo ba ai tafiyar na gaya ma biti na gano ka Hmm. za ka ce guri na ka zo na san dai mun yi magana da kai za ka zo za mu je gurin likita amma tun da ka zo kana gurin na a makalkale tsakani fa da Allah ka ga dai kana da lambar wayata sannan gidan nan ba bakon ka bane idan ka zo kai tsaye sama kake hawa in ka gaishe da baba amma kana so ka ce da ni zuwan ka kenan yanzu da na ganka na faji labari tun tana ka zo sannan ka mu magana wani guri na ka zo ko kai dai kawai taka ta kawo ka Eh, saboda tana nan ka zo ka zo zance shi sa dama kake ta ce min sai ka zo in banda haka kai ce da ni mana mu haɗu kawai mu tafi gurin likitan kai tsaye <laughs> yanzu ne to ya a yi babu duk ƙoƙarin da nake yi a kan na ga na yi ƙoƙarin faranta wa ya Ali game da baƙon wannan baya gani. Ni kuma ina ƙoƙari ne saboda la'akarin dalili na ta zo gidan nan. Amma ko da yaushe ni baya ganin ƙoƙari na yanzu ma baka ga faɗan da ya danga mun. ba. to wai yanzu kuma me kike akan mai yake faɗan nan yanzu wai saboda na rufe ta Usama yanzu zan fita wai dan me yasa na rufe ta ita ba da baba in dinga rufe ta ni kuma gani ne in na buɗe nan kai tsaye gunsa take zuwa sannan duk sanda ta zo ni yake wa faɗa shi yasa dama na rufe ta yanzu ya zo ya kama min faɗa yana cewa daga yau bai da in sake rufe gidan nan ba ko ina a fashi a buɗe ta je duk inda take so Zainabu, ina yaban halinki ko bayan idanki, kina da haƙuri, ki ƙara haƙuri akan haƙuri. Kin ga, inda ma kina da hankali sosai in ji kansu. Gidan nan yanzu ga baki ɗaya an fa samu canji. Abin da yake faru a can baya da yanzu akwai bambanci Zainabu. Yadda ya gaya miki nan, ke dai ki biyayya, ki ce karama, ki yi biyayya yanzu ko ina ki rika shi a buɗe babu ba ki da tafi tun da ya nema haka da ya nema da da da baki sa ya gaya ki haka mutum da da yake faɗa kan yadda ma aka yi ma aka bata koba ta gaishe yau kuma ya ce ko ina ma abu da buɗe ke me me me ki ba ruwan ki ki shiga wadda biyayya kawai ki yi hakuri dun da dole so kake suka gano ni za ka ɗan aran mintuna zan ɗan ganta sai mu karkare can batun ka ji dai zance na ya fito ita ku to abin da za yi ina ganin dama ni ma ina da dan uzuri da nake son zan aiwatar so kuma tun da kai ga wannan ba wa wani sun gidan haka ba kowa saboda da dan ƙara samun kulawa akwai batu da za mu tattauna kafin mu je can kuma ba yanzu ne dama a lokacin zuwa gurin shi likita din ba so in ka gama kawai ka same ni ko a ofis sai mu ci. ba matsala to shikenan eh sai na fito oh. shi kenan zan ci gaba da yi kamar yadda yau ke da su ka tsaya mana magana nake son mai dake nan ka baiwar Allah ni ina da uzuri fita zan yi assalamu alaikum amarya ya kai naga angon naki ya fita a fasaci ki dai bari wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan ga baki dai al'amura sun tuwa kwata-kwata Allah ya kyauta kowa ya kwana lafiya shi ya so babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin BF Suma ku yi amfani da sinadarin Feminagy Femi Kiya da sabulin Anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa dan karin bayani garzaya ofishin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya tara tara ko tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya BF Suma namu ba irin nasu bane. Assalamu alaikum.